gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurari, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a ya Afirka kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshi na zangon fm a jamhuriyar niger da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu alfa rediyo za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni muhammad hafiz baballe A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 29 ga watan Mayu na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan salon mulkin wa'adin da shugaba Muhammadu Buhari ya kammala da kuma sabon wa'adinsa da zai fara a yau ga koya jama'a suka ga wa'adin na farko. Mutum yake an ce bai cika goma ba, an ka mutum saba'in ko sittin to ya ci jarabawa. so gaskiya na gamsu da abubuwa mafi rinjaye dai na gamsu da tafiyar malam muhammadu buhari shi yasa nake tare da shi har yanzu din eh na taba goyon bayan shi amma a da ban gane ba a da yanzu ba ku tare a a can ai ba ma tare ko kaɗan ba ki zaɓe shi a shekarar dubu da goma sha tara ba zaɓe shi ba kuma ban ce a zaɓe shi ba me ya faru saboda abubuwan da ya yi gaba ɗaya ba su cika mana alkawarkan da ya ɗauka a wancan lokacin ba wato zahra'u kin san yau ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya sha rantsuwar fara aiki a wa'adinsa na biyu inda ya kammala wa'adinsa na farko da ya shafa shekaru hudu akan karagar mulki don haka yau za mu ji tattaunawa da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe inda wasu da suka mara masa baya a wa'adinsa na farko kuma har yanzu suna goyon bayansa suke ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu sai dai wasu kuma da suka goyi bayansa a wa'adinsa na farko amma yanzu sun daina suna ganin akasin haka har ila yau kuma akwai tattaunawa da mai fashin baki ismaila aminu danja na jami'ar ahmadu bello da ke zaria sannan akwai sakon dan iya da ya bawa amininsa isa lawal ikara amsar mu ta farko ta fito ne daga Sale Shehu Shahada inda ya ce yau da gobe fata na dai a wannan wa'adin a duba talaka don har yanzu talaka na cikin wahala. Sai Bashir Abubakar Kerra daga jihar Kaduna karamar hukumar Kubau inda ya ce salam yau da gobe hakika akwai abubuwa da dama waɗanda ya kamata shugaba Buhari ya yi a arewacin Najeriya musamman fannin tsaro da dai sauransu. shi kuwa shehu adamur jau cewa ya yi fatanmu dai bai wuce ganin al'amura sun inganta ba tsaro ya samu tattalin arziki ya bunƙasa talakawan ƙasa sun yi rayuwa cikin sukuni da walwala sannan kuma matasa su samu aikin yi sai daga abdulrashid sani mai atamfa inda ya ce fatan ma'anan shine allah ya bashi ikon gudanar da aikinsa lafiya ya bashi ikon taimakon 'yan najeriya Shi kuwa Mansur Babauro na faɗa jihar Gombe cewa salam yau da gobe fata na shine Allah ya sa shugaba Buhari ya yi wa talakawansa aiki. Sai daga Ilyasu Ibrahim jihar Kaduna tare da Ibrahim Salisu ɗan Kaduna da Mubarak Aliyu Manga. inda suka ce to mu dai fatanmu a nan shine Allah Ubangiji ya ba su ikon cika alkawuran da suka ɗauka wa Najeriya amin. Shi kwa Saminu hukuma ɗan Niger ya ce, fata na ga shugaba Buhari shine ya kamata wannan gwamnati tasa da ta dama da matasa domin su ma a dama da su. Sai daga Imam Yahaya Soja Uba Adamawa. inda ya ce salam yau da gobe fata na gari lamiri da fatan allah ya baiwa shugaba buhari damar sauke nauyin da ya dauka wa 'yan najeriya baki daya a wannan mataki na gaba mai taken next level To sai amsar Sani Gule kan fama Madori inda ya ce, BOA hakika babban fata na ga duk wani ɗan ƙasa na gari bai wuce samun canjin rayuwa ba, saboda haka muke fatan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta yi amfani da damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bata wajen inganta rayuwar ƙasa da al'ummar cikinta baki ɗaya. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Hassan Muhammad Binanci inda ya ce samar da tsaro a arewa maso yammacin Najeriya da ma arewa maso gabashin Najeriya. To mun gode sai ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To amsoshin tambayar da muka yi muku kenan a shafinmu na abuta wato Facebook inda muka ce menene fatan ku ga sabon wa'adi na biyu da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta fara a yau. To madalla yanzu kuma ga sakon da ɗan iya ya bawa sa Isa Lawal Ikra. da alamu dai yau ruwan sama ya zane dan iya don na iske shi yana tarawar ɗari na ce dan iya barkanmu da azumi kuma barkanmu da ƙoƙari ya ce yau wadai na ikarya na ganka ne ka taho cikin wani irin hanzari na ce kai dai bari kawai dan iya tun jiya da ka ganni nan nake ta faman nazari musamman ma dai game da karewar wa'adin farko na gwamnatin shugaban kasa buhari kasan talakan najeriya fa a baya gaskiyar magana ya ci babban buri don gani kawai talakan kasa yake da zaran buhari ya zama shugaban kasa mahandama kuɗin ƙasar za su sha ɗauri su ko 'yan kasuwan ƙasa na ta ta faman bikin murna ne ganin cewa za su samu isasshen jari mata da matasa ko suna ta faman faɗin shugaban ƙasa buhari zai samar da ayyukan yi ga samari amma fatini yanzu wasu 'yan ƙasan suna ganin an riga an bar mai jaki ya koma kan kuturi dan ya ce eh na ikara gaskiya kuma yanzu fa ko ina ka bi za ka ji ana ta faman gaddama wasu al'umma na faɗin a gaskiya talakawan najeriya na karɓar kiɗan janaral a sama saboda tangardar tattalin arziki da kuma yawan hauhawar sace al'umma. Wasu kuma kan ce ai idan batun gyara ne to shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya riga ya ɗau azama musamman ganin yadda ya riga ya inganta harkar noma. Maganar yawan samun tashin bama-bamai ma wasu kan ce yanzu ta koma 'yar karama don kuwa da yawa na ganin Boko Haram ta riga ta yi laushi a Najeriya har ko daga yankin gabas ta tsakiyar da daga nan ta so goma sai dai kuma ko cikin masu yaban shugaban ƙasa buharin kan ce matsalar ita ce ya zagaye kanshi da manyan mahandama waɗanda kuma an samu matsala yau an wayi gari suke jujjuya gwamnatin yadda suka ga dama gashi kuma an samu akasi domin ba abin da ya dame su da jama'ar ƙasa sai dai kawai su dinga yi wa kansu hidima na ce to dan iya Allah dai ya sa a wa'adin shugaban ƙasa Buhari karo na biyu 'yan ƙasa su samu sabon sauyi amma fa lallai akwai buƙatar buƙatar ya yi ƙoƙari tun wajen naɗin waɗanda za su taya shi mulki kada ya zaɓi mutanen nan masu masifaffen kwaɗayi don dama wasu na ganin su suka assasa sakiyar mai da wasu 'yan ƙasa bayi yanzu mata kai da idan kana son shugaban ƙasa muhammadu buhari sai ka ji wani ya ce maka jiki dai magayi duk kuwa da yake har yanzu fa akwai talakawa 'yan najeriya da ke cewa buharin dai har yanzu shi su suke yayi saboda haka dai akwai buƙatar shugaban ƙasa Muhammad Buhari ya saka sabuwar rigar tausayi sannan ya tabbatar da ya tantance jami'an gwamnati masu tausayi kada ya ɗaɗa ko ɓarayi waɗanda ba sa komai ga 'yan ƙasa sai dai kawai su samu damar da za su dinga lafta wa al'umma ƙarairayi domin da yawa sun yi ittifaki irin wannan kwama cala ta makarraban shugaban ƙasa Buharin ce ta sa wasu al'umma suka caccanja ra'ayi shi yasa mu ba mu da wata addu'a ga shugaban ƙasa Buharin sai Allah dai ya taimake shi ya fidda al'umma daga zaman zulumi da dukkanin juyayi. To a gaida ɗan iya yanzu kuma bari mu leƙa zauren muhawarar yau da gobe don jin tattaunawar da wakilin isa lawal ikar yayi da jama'a ga kuma yadda tattaunawar ta kaya. Masaru assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da saduwa a cikin wannan tattaunawa ta musamman wadda muke tare da baki a kan maganar demokaradiyya a Najeriya musamman ma dai irin salo na shugabancin shugaban kasa Muhammadu Buhari shugaban kasan da aka zaba a shekarar 2015 a shirin bashi rantsuwa a karo na biyu sunana Isa Muhammad Lawal Ikara kuma ina tare da baki na waɗanda suka hada da muhammad yusuf mai zinaru hayan ojo Rukaiya bello zaria ismail sahabi zaria to waɗannan su ne waɗanda za mu tattauna kuma za mu tattauna ne akan irin abubuwan da suka jawo hankalin waɗanda za mu tattauna da su din suka bi tafiyar shugaban kasa muhammadu buhari a shekarar 2015 da abin da yasa suke ci gaba da bin shi ko kuma suka daina bin ko goyon bayan shi akan irin abin da suka gani a gwamnatance da kuma tsarin shugabancin shi malam muhammadu yusuf mai za mu so mu ji ka yi tafiyar shugaban kasa muhammadu buhari tun ma kafin ya zama shugaban kasa har ya zama shugaban kasa ka kara yin tafiyar shi har yanzu gaskiya ne na yi tafiyar eh, malam muhammadu buhari kusan ice tun yana ma soja nake tare da shi har ya zo tsari na siyasa kuma muna tare da shi har ila yau muna tare har yau din nan insha Allahu muna tare da shi ka gamsu ne da abin da yi na gamsu mutum tare yake an ce bai cika goma ba an ka samu mutum saba'in ko sittin to ya ci jarabawa to gaskiya na gamsu da abubuwa mafi rinjaye dai na gamsu da tafiyar malam muhammadu buhari shi yasa nake tare da shi har yanzu din nan me kake ganin ya jawo hankalinka kace jin cewa lallai buhari ya kamata ka ci gaba da bin shi to muhimmin abin da yasa nake ci gaba da bin ainihin muhammadu buhari dalilin farko shine na yanzu dalilin nan na farko shine cewa shi malam muhammadu buhari duniya ta shaida ba wai najeriya ko afirka ko kaduna ko wani yanki can daban ba mutum ne wanda duniya ta riga ta shaida cewa mutum ne mai amana mai gaskiya da rikon amana mai cika alkawari mai son bin ka'ida akan duk abubuwan da ya tsara ko kuma wani tsari ya zo na ƙasa misali yana iya ƙoƙarinsa wajen bi sau da ƙafa ba tare da ya yadda an karkace ma ka'idar da aka zo da ita ba ta wannan al'amari misali abin da ya shafi shugabanci misali zan dan buga ba mai mm, nisa can sosai ba idan muka dubi irin yadda ake fita ta burza kan harkokin tafi da mulkin to za mu ga cewa turjewarsa ta akan a yi gaskiya su da yawa ita takan kawo masa wasu 'yan matsalolin da suka kasa cika ɗari bisa ɗarin nan da na gaya muka ɗazu turjewarsa na dole sai an bi ƙa'ida su kuma mutanen da Allah ya jarabce da shi ya jarabce shi da su wato waɗanda suke baibaye da shi sai Allah ya haɗa shi da waɗanda su kuma ba irin shi bane mafi rinjaye su suke loma shi suke turmutsa cikin harkokin da har za a iya samu wasu matsaloli ba ganin ila a ce na kasu ne a ce wasu suna juya shugaba to ba na kasu bane in ka kalli irin yadda gwamnatin ta zo da tsarin da ya zo da gwamnatin tsarin da ya zo da wannan gwamnati shine haɗaka hadakan nan interest ne na mutane daban-daban wannan ya zo da ra'ayin shi wannan ya zo da manufarsa wannan ya zo kuma aka yi zauna aka yarjejeniya bisa ka'ida cewa dole ne wannan yarjejeniya da aka shirya ita ce za a aiwatar to kaga samun a ce mutum kamar buhari wanda shi ya yarda da sai an bi ka'ida an bi tsarin da aka shirya in aka yi alkawari ba zai saba ba to dole ne ya iya samu wannan irin matsalolin saboda ka ba mamaki bane in ya samu na kasu a tafiyarsa wadda kuma muna fata Allah ya sa waɗannan 'yan matsalolin da ake fuskanta Allah ya kawo mana maganin su. Malama Rukayya kin ji abin da Yusuf Mezari ya ce kin taɓa goyon bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari? Eh na taɓa goyon bayan shi amma a da. Ban gane ba. A da. Yanzu ba kwa tare? A a ta ai ba ma tare ko kaɗan. Ba ki zaɓe shi a shekaru dubu da goma sha tara ba? Zaɓe shi ba kuma ban ce a zaɓe shi ba. Me ya faru? saboda abubuwan da ya yi gaba ɗaya ba su cika mana alƙawarkan da ya ɗauka a wancan lokacin ba. Kamar wanne da wanne? kamar yadda ya dauki maganar lokacin da akwai rashin tsaro ya nuna cewa shi mai tausayi ne mai rikon amana ne zai ga karshen wannan kuma mu ba mu ga karshen shi ba a arewa ban da ma haka ma sai dai ma muka ga worst din shi saboda kaga kamar da arewa ba mu san me ake kira kidnapping ba ba mu san ransom ba ba mu san wa'annan abubuwan ba amma yanzu daga nan daga zaria zuwa kaduna sai ka ga mutum yana jin tsoro daga kaduna zuwa gayi na wurare duk ta bi ta baibaye amma ana cewa yanzu kuma ba bam ko eh to ba bom bom ita idan ta tashi ta wuri ɗaya ne amma kuma kidnapping a cikin gidanka a zo a same ka habare ai abin yayi yawa ta wannan barayin kenan kuma kaga kamar musamman ɓarɓarewan tattalin ƙasa shi ma da ake magana ni na yi mamaki shugaba buhari wancan karan mun gan shi yana kuka akan ya tausaya to wannan karan mu talakoki ihu ma muke yi amma kasa cewa komai gaba ɗaya tafiya yake yi yanda ka san Um, dodon koɗi baya motsi gaba ɗaya in da mulkin soja haka ake ai wannan ba mu soja bane ba ya kamata abin da ya kamata a yi da sauri a yi shi da sauri abin da ya kamata a jinkintar a jinkintar amma duka gaba ɗaya shugaba muhammadu buhari bai gane bambancin su ba sai eh, ba kya ganin kada a ce kuna cikin wani kuka gaza mai uzuri shi sai biki kara zaben shi ba ba batun gaza mai uzuri tun da kaga kamar yanzu nan shi ma kan shi malam yusuf mai zinari ya faɗi da bakin shi ya ce wa'inda suke tare da shi ne su ne kamar suka dabaibaye shi suka kasa abu to shin idan har akwai wannan abun a tare da wani shugaba ina shugabanci a wurin a ce kana shugaba amma wanda suke tare da kai wannan magana ma wani ma in ya zauna ya tunani sai ga anya ba da gangar ba ne ya ɗauko su saboda su yi don a ce su ne ba shi ba saboda a matsayin shugaba ya kamata a ce in ka ce haka ne ka kuma ya kamata yadda muke gata cewa shi mai gaskiya ne mai kaza mai kaza mai kaza ne ai ya kamata a ce ya ɗauko mai haka ne kamar namiji ne yanzu kai malam ka san ciwon kanka sai ka ɗauko mace da ba za ka iya rike ta ba ai ba zai yiwu ba baki zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a karo na biyu ba gashi ya zama shugaban kasa me kike sa rai ki gani a wannan wa'adin To kasan cewa dama rufe atal akalam waje fatin su abin da Allah ya kai da da zai faru hakan nan zai faru fatan da nake mai shine Allah ubangiji ya sa ya yi abin da ya kamata ya tunda kaga mutane suna ta faɗin korafin nan ya kamata ya buɗe kunnen shi ya dinga sauraron abin da mutane suke cewa ba lalai sai waɗanda suke da baibaye da shi ba in ya ci gaba da haka to it means yana da hannu da shi da su dukansu gaba ɗaya tare suke komai. malam uh, ismail sahabi uh, mutane masu sauro waɗanda za su je ka a tashin farko so su ji ka taɓa bin tafiyar shugaban ƙasa muhammadu buhari tun lokacin da ya fara neman shugabancin ƙasa na bi shugaban ƙasa muhammadu buhari tun shekarar dubu biyu da biyu duk lokacin da ya fito siyasa ɗari bisa ɗari ina tare da shi zan shiga kafafen yada labarai zan shiga social media in masa kamfen duk wanda ya san ismail sahabi ya san wannan ka zaɓe shi a shekarar dubu da sha biyar na zaɓe shekarar dubu da sha biyar da lokacinmu da komi namu mun yi mashi mu da ba ka zabe shekaru da sha tara a'a ban zabe shi ba me faru yawwa akwai abubuwa da yawa kamar yadda ita ruka ya ce maka bayani misali zan baka mun zaɓi shugaban Muhammadu Buhari a shekarar biyar saboda dalilai na talauci arewa ita ce hirkwatan talauci mun zaɓe shi saboda matsalolin ilimi mun zaɓe shi saboda cin hanci da shekara goma sha shida da pdp take mulki irin ɓanna da aka yi da arzikin ƙasar nan ya wuce hankali akwai dalilai da yawa da muka zaɓi shugaban Muhammadu Buhari amma a cikin shekarar 2015 zuwa 2019 in duk wanda ke sauraro ya je duba jaridar Daily Trust wadda aka buga ranar 21 ga watan Disamba shekarar 2018 cewa aka yi akwai unlimited kuɗi na stamp duty da ya kai tiriliyan ashirin da suka ɓace da shekarar 2015 zuwa 2018 kudin da ba a saka asusu ba da ba a saka asusu ba a kuma gwamnatin mai gaskiya Kan nan a shekarar 2015 zuwa 2018 jaridar daily trust ta ɗaya ga watan ranar alhamis a watan nuwamba shekarar 2018 suka ce akwai tiriliyan casa'in da suka ɓace su ma na arzikin mai na mai ne wanda ba a maida ma gwamnati ba kannan an zo ana ta tuhuman wai na gindin shi hatta ma ta shifa. sai da ita da kanta ta fito ta ce dogarinta ana zargin shi ya anshi naira miliyan dubu biyu da ɗari biyar waɗannan abubuwan da yawa shi yasa ni a shekarar da shatar na ce ba zan zaɓi shugaban da Buhari ba kadiba matsalar talaucin nan ɗaya daga cikin dalilin da muka zaɓe shi amma har yau Najeriya ita ce headquarter talauci a duniya mun wuce India mun wuce China a talauci amma sun fi yawa in ka zo maganan tsaro da ita rika yanzu Abuja zuwa Kano daga daga Zaria zuwa Abuja Kadiba daga Kano zuwa Abuja Kadiba yanzu matsalar Zamfara Kadiba Katsina gwamnan kanshi ya fito ya ce ba zai iya ba a shigo gida a ɗauke ka a ɗauke matanka yanzu kwanan nan ko wanda aka ɗauke shi da mata shi da 'ya'yan matar ta ce gabanta aka yanka mijin aka yanka 'ya'yanta biyu saboda ba a kawo kuɗin fansa ba talakawa ne halin da muke ciki yau a Najeriya ga yunwa ga tsoro duk al'ummar da ta gina akan yunwa da tsoro har abada ba za ta ci gaba ba me yasa ba ku ba shi uzuri dan a karo na biyu kila ya gyara akan abubuwan da kuke gani a matsayin kurakurai ba ita demokaradiyya tana da ka'ida duk inda ake demokaradiyya a duniya idan aka zaɓe ka kan wasu dalilai sai ka kasa cika su to ba a baka karo na biyu sai dai a gwada wani haka demokaradiyya take to yanzu shugaban kasa ya zarce ne kuke sa ran zai iya kawowa sabanin wanda kuke ganin na kasa a baya to ni wannan zaben nashi da aka yi tsakani da Allah ni ban so ba so ne a gwada wani daga cikin mutanen arewa amma tun da Allah ya bashi ni addu'an ma da nake yanzu Allah ya taimake mu hukumar da suke kula judiciary alƙalai su taimaka su bi gaskiya idan a ci kuke zaben nan su tabbatar da zaben nan a bashi domin wannan mutumin ba zai iya ba yanzu gashi na an fara rade rade hatta ministocin da zai naɗa. bai taimaki arewa ba hatta yanzu budget nan na shekarar 2019 bai taimaki arewa ba kuma arewa su ne suke mutuwa a kan shi su suka fito suka zaɓe shi to in har mutumin nan zai ci gaba da haka kuma an san ba shi ci zaben nan ba saboda haka judiciary ku fito ku tabbatar ma da wanda ya ci zaɓe ku bashi domin arewa da najeriya ta ci gaba ba ku da wani abu da kuke sa ran a kawo wanda zai taɓa rayuwar ku a sabon gwamnati da za a rantsar wato mutanen ne ba talaka a zuciyarsu shi shugaba Muhammadu Buhari na sha talaka na san shi amma shi bai san talaka domin inda yana san talaka ka je ka duba jaridar daily trust ta 27 ran juma'a julai shekarar 2018 rijiyoyin mai mun sha zargin gwamnatin baya tana ba manya-manyan azzalumai a kasar na rijiyoyin mai da su da yayansu da jikokinsu amma shugaban wani buhari da ya zo wannan jaridar sai ta ce ya ba da rijiyoyin mai guda 25 tsofaffi da license ɗinsu ya kare ya mai damu wa'annan mutanen da muke zargi kannan ya kara kirkiran guda goma sha shida sababbi ya bada ka je ka diba wannan jarida kannan ana maganan subsidy a cikin shekara uku fa jaridar daily trust ta ranar laraba 17 ga watan oktoba shekarar 2018 shafi na biyar page 5 suka ce muhammadu buhari ya biya subsidy kudin tallafi na tiriliyan daya da miliyan dubu dari biyu da abubuwan da yawa me yasa to za mu tunanin zai wani abu To Madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya yi da Ismail Aminu Danja, malami a Jami'ar Ahmadu Bello Zaria, ya kuma fara da tambayarsa kamar haka. an wani a matsayin ku na masu dubi akan yanayin yadda siyasa kan kai komo a wannan duniya da kuma wannan ƙasa tamu wani irin kallo kucewa demokradiyyar najeriya ya zuwa yanzu demokradiyyar najeriya da akan ce yarinya ce amma yanzu ta dan fara tasawa tunda ta kai ga za a ce yanzu har ta kokari ta fara balaga ta kai kusan shekara yanzu ana dumfarin shekara ashirin kenan to kaga akwai dogon zango da aka ɗauko wannan zangon kuma an samu nasarori da dama an samu kuma kalubale da dama a cikin nasarorin za ka iya ganin an fara samun wasu ginshiƙai da ke tafiyar da demokradiyya an fara samun su ana gina su kuma ana sa su a cikin ƙasa akwai kuma matsaloli da ta zo da su wanda suna nan da yawa su ma birjik wanda za a kalle su ta fannoni da dama da kuma hanyoyin da ya kamata a bi wajen magance su yanzu haka gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari tana karkare wa'adinta na farko ya ka kalli yadda take gudanar ko ta gudanar da wannan wa'adi na shekaru hudu a siyasance wato gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari gwamnati ce da za ka iya cewa takobi Me hanya biyu tana da bangaren da zaka iya cewa akwai nasarori ɗumbin yawa da aka samu sannan kuma akwai matsaloli wanda a suke tare da gwamnatin ta bangaren nasarori da zaka iya cewa in zaka mashi adalci zaka kalla abubuwa guda uku da ya ce su ne kudurorin shi yake son yayi eh, gina gwamnatin shi a kai akwai abin da ya shafi tattalin arziki dawo da farfado da tattalin arzikin ƙasa akwai abin da ya shafi magance tsaro tsaron nan ma wanda ya fi damun shi shine abin da ya shafi ta'addanci da ke faruwa a arewa maso gabas da kuma abin da ya shafi cin hanci da rashawa idan ka ɗauki kowanne kowanne a cikin waɗannan abubuwan za ka iya fitar da kaman maganar da muka ce nasarori da kuma ƙalubale idan ka ɗauki tattalin arziki ka duba ɓangaren eh, tattalin arziki ya zo da abubuwa masu dama masu kyau wanda za ka ga a cikin watannin da aka ba ministoci aikin farko da aka ce su yi shine su kawo jadawali wato policy yadda za a tafiyar da wa'innan ma'aikatun to idan ka tsaya ka diba sai ka ga waɗannan shine ginshikin tafiyar da al'umma ya zamana akwai jadawalai a ƙasa ko kuma waɗanda suke ƙasa a masu kwaskwarima in kuma babu a kawo sabbi to kusan kowane ma'aikatu sai da aka sa su suka yi wannan aka yi gyararraki aka fitar da sabbi kuma waɗanda ke ƙasa aka masu kwaskwarima ɗauki kaman 'yan misalai haka idan ka duba ta ɓangaren noma wanda ya ce zai fi ba zai dan fi bashi eh, fifiko to sai ka ga aka zo aka kawo wani jadawali haka da tsari da suke ce ma the green alternative wato a koma kore gaba daya a fitar da ciyayi shine wato taken shi amma dai masana sun san me ake magana a kai so wannan kaga aka na farko abinda aka ce a yi shine a zagaye kasar gaba daya a ta yi adiba wata irin ƙasa ce ma ke kan ke cikin najeriya wannan ƙasar sai adiba a ga wani irin sinadaran harkan noma ne za a iya yi a kan wannan ƙasar to kaga sai da aka yi mana najeriya gaba daya shi suke ce ma the geo uh, economic soil test na najeriya wato uh, gwaji da aka yi ma ƙasa wanda ya game najeriya gaba daya wato abin da aka zo da shi zai baka mamaki kwarai da gaske sai aka zo aka fitar da irin yanayin kasar da ke cikin kowace jiha da ke cikin najeriya da irin sinadarin abin da za a iya shukawa a wannan wajen ya tasiri to a kan wannan ne sai aka ci sai suka ce to sai a dawo a kalla ya za a yi a fitar da wato eh, taki wanda zai iya shiga wannan kasar don in an sa takin sai zamana zai ba da yabanyan da ake bukata to sai ya tafi suka tafi maroko aka tafi aka diba menene najeriya ba ta da shi dama shi takin nan akwai sinadaran da ke cikin shi masana sun ce sinadarai ne kusan guda goma sha biyu zuwa goma sha shida to amma ana raba shi biyu akwai taki wanda ake ce ma mpk eh, akwai kuma taki wanda ake ce ma yuriya to waɗannan takin in ka duba su karan kansu wasu sinadarai ne da suke taimaka ma ƙasar ai a samu yabanyan da ake bukata to sai suka tafi maroko sai aka ce to ya za a yi a samu wa'innan sinadaran da ake haɗa taki da shi wanda mu ba mu da shi a nan wajen sai a tada masana'antu na shi wanda za a dinga yin takin a ƙasar najeriya a bada kuma wa'innan sinadaran wanda za a samu su daga maroko takin da za a hada a hada takin da yake da sinadarai guda goma sha biyun nan gaba daya yanda in ka taho gonarka ba sai ka sai yuriya ba ba sai ka sai npk ba sai ka sau guda daya wanda zai zo ya zamana zai hada wa innan kudaden da za ka kashe wajen ainihin yuriya ka kashe wajen npk sai zamana takin gwamnati sai zo da arha to kuma zai shiga cikin kusan kowata ƙasa yanda in ka zo ma ko ina ne kake in kai amfani da shi ba za a samu matsala ba to wannan yana da tasiri kwarai da gaske ga wanda ke nazari kuma yake kallon me ke faruwa na farko shi karan kanshi takin hada takin mutane za su samu aikin yi kamfanonin za a dau ma'aikata za a ɗau masu gadi za a ɗauki jami'an tsaro da za su za su wannan za a yi canjin kuɗi za a ɗauka wanda za su dinga share wajen za ka ga ɗumbin mutane sun samu shi karan kan shi fito da takin za a tafi value chain ne abu ne da za ka ce yana da kaso-kaso kashi-kashi akwai wanda za su je su yi harkar sarrafa shi akwai wanda za su yi harkar saida shi akwai wanda za su yi harkar wato kaman yaɗa shi a wajaje da yawa to idan kuma ya tafi shi karan kanta gonar ka gani manomi ya siya na farko ya samu sabki kan yadda yake da to in ya samu sabkin eh, kuɗi na takin to kaga idan ya taho ya sa a cikin gona ana sa ran abincin in ya fito zai yi sabki so zara kin ji yadda tattaunawa ta kasance a zauren muhawarar yau da gobe mhm. sannan kuma da mai fashin baki malam ismail ban san me kika me kika fito mana da shi daga ciki eh, eh, to ni dai abin da na fito da shi shine ta um, sai dai mu mu ce um, Allah ya kawo ya uh, taya riko kuma na ga mutane da yawa sun duba cewa suna bukatar mm. harkar tsaro mutane sun damu da ita sosai. Mm. To masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wanda ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu. Misha Dubuski tare da abokiyar aiki na. Sara Aminu Fage. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington ke cewa ku sha ruwa lafiya. wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta